Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 41 da mita 49 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kun wayi gari lafiya. To a cikin shirin zaku ji ana zanga-zanga a kasar Jojiya kan shirin kasar na jingine shiga kungiyar tarayyar Turai. gwamnonin arewacin najeriya sun ce sun yanke shawarar yakar dokar haraji wadda shugaba tinubu ke son majalisa ta gaggauta amincewa da ita mun yi tur da wannan dokan da aka kai a national assembly zai kawo koma baya ma kasan arewa wannan wani abu ne wanda mu a ganin mu cewa zai kashe arewa gaba daya to sai dai kuma wasu 'yan majalisar dokoki na ganin an yi wa dokar gurguwar fahimta a dokar akwai wasu abubuwa masu kyau aka ce ba za a karbi haraji kayan masurufi ba ba za a karbi haraji eh, magunguna ba duk wanda albashin shi bai wuce minimum wage ba ba za a karbi haraji ba za kuma mu je jamhuriyar Nijar inda aka kaddamar da gangami na kwanaki sha shida domin yaƙi da cin zarafin mata da kuma lalubo hanyoyin magance su. shirin ya kunshi waɗannan da ma wasu sauran rahotannin amma za mu fara da labaran duniya sunana Badriya Tijjani Kalarawi. 'Yan sanda a Georgia sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye da feshin ruwa wajen tarwatsa masu zanga-zanga waɗanda suka mamaye tituna bayan sanarwar gwamnati na jingine shiga ƙungiyar tarayyar Turai har sai ƙarshen shekarar 2028. An dai shafe daren jiya ana zanga-zanga a wasu birane ciki har da Tbilisi tun bayan sanarwar da Firaminista Irakli Kobakidze ya yi. Wannan mai zanga-zangar cewa yake yi. ya ce a yau sun kawo ƙarshen tarihinmu da ci gaban da muka samu na sama da shekaru talatin ba kuma za mu zuba ido a tafi a haka ba. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya ce ƙasarsa ba za ta miƙa wuya kan abin da ya kira barazanar kai hare-hare a muhimman wurare a birnin Kyiv da Rasha ke yi ba na harba makaman nukiliya. Ya kuma zargi shugaba Vladimir Putin na rashin da zafafa kai hare-hare a ƙoƙarin sasantawar zaman lafiya wadda sabon shugaban Amurka Donald Trump ke ƙoƙari. Any Russian blackmail must be met with a tough... za mu mai da zazzafan martani kan duk wata barazanar Rasha, hakan ci ta dace da Putin. Muna fatan ganin an kawo ƙarshen yakin nan cikin lumana. A jiya Alhamis da ya sama da in Ukraine miliyan ɗaya ne ke zaune babu wutar lantarki. Wani rahoton sirri na hukumar da ke sa ido kan makaman nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce Iran ta sanar da su shirinta na samar da na'urar tace makamin uranium da take samarwa. Rahoton na iea e da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani ya nuna Iran na shirin samar da na'urar sama da dubu biyar a cibiyoyi biyu da take da su a ƙasar. Wannan na zuwa ne dai bayan manyan mambobin wato kungiyar sun amince da wani kuduri a makon da ya wuce na ƙin amincewa da matakan faɗaɗa makaman nukiliya nukiliyar da Iran ke yi. Nan gaba a yau ne kuma ake sa ran Iran za ta tattauna da Birtaniya da Faransa da kuma Jamus a Geneva kan shirin ta na makam wato kan shirin Iran din na makamin nukiliya. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. A yau al'ummar Sifaniya za su gudanar da addu'o'i da jinjina ga sama da mutane 200 da mummunan ambaliyar ruwa ta fada a kasar ta hallaka a wata guda da ya wuce. har yanzu da yankin valencia bai farfado daga ibtila'in ambaliyar ruwan ba ba a gyara gidaje da dama ba kuma tituna na lullube cikin tabo ana kuma tsarin sifaniyawa za su fito gagarumar zanga-zanga a dandalin town square domin nuna fushi kan yadda 'yan siyasa suka gagara shawo kan matsalar a bangare guda kuma 'yan siyasar yankin na zargin juna da yi wa lamarin rukun sakainar kashi gwamnatin kasar chadi ta ce za ta yanke hulɗar ayyukan soji tsakaninta da faransa a wata sanarwa da ma'aikata harkokin wajen kasar ta fitar ta sanar da ƙarshen yarjejeniyar tsaro da suka cimma tsakanin su da tsohuwar gijiyarsu wato faransa a shekarar 2019 a ƙoƙarin da take na samun cikakken iko da yankinta ƙasar chad dai ta kasance babbar aminiya ga ƙasashen yamma ta fuskar yaƙi da masu ikirarin jihadi a yankin sahel kawo yanzu kuma faransa bata mai da martani kan wannan mataki da chadin ta ɗauka ba to ƙarshen labaran duniyar kenan. madalla sai kuma rahotanni inda zamu faro daga jujiya dubban al'umma a kasar ne suka fantsama a kan tituna suna zanga-zanga ta nuna adawar su da jam'iyyar jujiyan Dream. Wannan na zuwa ne bayan firaministan kasar ya ce gwamnati za ta jingine batun shigar kasar kungiyar tarayyar Turai har sai zuwa karshen shekarar 2028. Ya zargi tarayyar Turai da yi musu barazana. Ga rahoton Umai Masani Abdulmumin. A farkon wannan shekara, Tarayyar Turai ta dakatar da tattaunawar da ake yi akan wannan yunkuri bayan ta zargi jam'iyyar Georgian Dream da haifar da koma baya a harkokin demokradiyya. 'Yan adawa a Georgian sun zargi jam'iyyar da aron gizon ƙuri'u a zaɓukan baya-bayan nan. Zargin da jam'iyyar mai mulki ta musanta da kuma zargin da ake mata na jefa makomar ƙasar a tarayyar Turai a cikin haɗari ta hanyar nuna goyon baya ko taimaka wasu manufofin Rasha. Shugabar Georgia mai ra'ayin Turai, salomi zukabishili ta fito tana cewa jam'iyyar Georgian Dream ta yanke wannan shawarar a wani bangare na kusantar Rasha fiye da Turai. ta ce wannan rana na da muhimmanci a gare mu ko kuma na ce mun kawo ƙarshen kifar da kundin tsarinmu na mulki wanda a tsawon makonni muka gani ko na ce watanni wannan yanayi da ake ciki a tsawon watanni wanda daga turai kuma an karkata rasha ya zo ƙarshe ga waɗanda har yanzu akwai sauran shakku a zuciyarsu suna ganin za mu zauna mu yi musu shiru ne ko mu yi musu bayanai to a yau mun kawar da shakkun 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun rika amfani da barkonon tsohuwa da ruwa wajen tarwatsa zanga-zangar da ta karaɗe manyan titunan ƙasar. bayan sanarwar matsayin gwamnati da dakatar da su ta zama mamba a tarayyar turai sai dai ana cikin yanayi na ɗarɗar a birnin tbilisi inda masu bore ke ta ƙone-ƙone ga abin da ɗaya daga cikinsu ke cewa ya ce a yau sun yanke kawo ƙarshen tarihinmu duk wani wahala da ci gabanmu na tsawon shekara talatin kai ba ma wannan kaɗai ba har na tsawon shekara ɗari kawai sun yanke hukuncin kawo ƙarshen komai wanda mu ba za mu taɓa yarda ba ba za mu lamunci haka ba a yau za mu nuna musu ko musu waye ina maka dosa wannan zanga-zanga dai ta yaɗu a manyan biranen ƙasar kuma kalaman prime minister irakli kobakze ba ƙaramin zira al'umma suka yi ba Rahoton da Umaima Sani Abdulmumin ta haɗa mana kenan. To idan shirin namu ya nufi Najeriya, gwamnan jihar Borno ya ce za su hada kan 'yan majalisar dokoki daga arewacin kasar domin yaƙar dokar karin haraji da shugaba Bola mai Tinubu yake son a gaggauta amincewa da ita. Farfesa Babagana Umara Zulum ya ce dokar za ta kasar arewacin kasar sannan kuma ta ɗaukaka tattalin arzikin jihar Legas. A hirarsa da Aliyu Abdullahi Tanko, gwamnan jihar birnin ya ce bai kamata gwamnati ta nuna buƙatar 'yan majalisar dokokin kasar su hanzarta amincewa da wannan doka ba. Mun yi tur da wannan dokan da aka kai a National Assembly. Zai kawo koma baya ma kasan arewa ba arewa kadai ba ma south east su ma za su samu problem da south south southwest din ma har da su oyo su ocean su ikiti Ondo duk za su samu problem kuna ganin cewar kamar riba ce kawai ga lagos so don saboda aka mu ganin mu haka su kuma suna gaya mana wai cewa wannan abin zai kawo koma baya ga lagos to mu muka ce ah indiya haka ne ba ma so lagos ya yi baya ya kamata a bar yadda muke yanzu wannan ba adawa ba ne wannan wani abu ne wanda mu a ganin mu cewa zai kashe arewa gaba daya don saboda haka mun kira kowa da kowa da shugaban kasa bola tunubu ya kamata ya zanna ya duba wannan abin don saboda arewa in ka zuba board nashi kashi 60 aka bashi a arewa ya daina jin magana wayansu mutane cewa fa mutane arewa ba sa son shi a'a in an yi mana abin da muke so kenan mu abin da muke so yanzu maganan wannan tax wannan kar a yi ku kuna tunani kamar ku gwamnonin arewa haka za ku kira sanatoci da 'yan majalisar wakilai na arewacin najeriya ku zauna tare ku nuna musu cewar wannan abu ba za ku yarda da shi ba za mu zanna tare kuma mun riga mun yi magana amma mu abin da muke so me ya sa ana hanzari akwai petroleum bill wannan da aka kawo ya kai kamar shekara 20 yana national assembly kafin aka zantar da shi to wannan abin an kawo shi cikin kwana biyar shida sati daya ana so a tabbatar cewa an sa doka wannan mu ko muna ce a yi hankali a duba tabbatar cewa wannan abin, ko mu ba ma nan yara mu za su amfana fitinan da muke ciki tukuna mu a ganin mu kuma wannan bildin ya wuce ko sallar ba za mu ya mu biya ba ko an biya yanzu muna gani shekara daya zai zama masifa Wato kuna ganin kamar cewar wannan kudurin dokar za ta jawo yunwa da talauci da kuma baya a arewa? Har da security zai kawo mana. su kuma suna ce ba haka ba amma mu kuma muka ce a ah, tunda abin da mu muka ce ba masu lagos ya ce shi ma zaɓin zai mai dashi baya to inda haka ne me ya dame su su yi hakuri mana su bari national assembly members na arewa house rep da na house assembly ba arewa kadai ba ma wato south east da kuma south south ko south west ma akwai wanda ba sa so wannan abin bai nuna cewa muna adawa da gwamnati ba wannan abin rayin mu ne kuma zai mai da mu baya yadda muka gani kuma na kira duk mutanen house of da senator kar su yi tafiya su zana daram kuma kar kwa ya sayar da mu a yi hankali kar kwa ya zai ce muku wai a'a shugaban kasa ya fada haka haka a'a ba haka ba ne wannan siyasa ne mun yi shi mun jafa mushi kuri'a ba mu ce wani abu ba amma aka dawo wannan abun wannan matsalar na tax wannan muka ce wannan abun ba zai fi damu ba kara karba wani abu kana ganin cewar watakila idan aka ba 'yan majalisa watakila toshiyar baki za su iya yin abin da ba tunani To abin da dai yake tafiya ana maganganu amma dai ba mu da tabbas amma ka san muna cikin Najeriya ne. Ni dai abin da nake fada kowa ya mai da hankali ga kasance. Akwai yaranka, akwai jikokinka, akwai yan uwanka da suna kauyenku da state naka a mai da hankali duk abin da in an sa hannu zai kawo koma baya ba ga arewa kuma baya ga wani jiha mu ba za mu so ba kuma amma muna so mu sake jajjara ma shugaban kasa mutanen arewa sun same ka don saboda haka wannan abin da muna kukan nan ka duba shi ga idon rahama a tabbatar cewa duk abin da ana yi ba zai kawo mana koma baya ba Gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Gana Umara Zulum kenan. ta wannan labari dai shine babba a shafinmu na intanet bbchausa.com da fatan za ku je ku karanta. ta wannan batun sabuwar dokar haraji dai shine ke ci gaba da janyo cece ku ci a majalisar dattawan Najeriya da ma tsakanin al'ummar kasar. Wannan kuma na faruwa ne yayin da kudirin ya tsallake karatu na biyu a majalisar dattawa. Ga rahoton da Zubairu Ahmad ya haɗa mana. Duk da wannan karatu na biyu da 'yan majalisar suka yi wa wannan kudurin doka a jiya, wasu daga cikin 'yan majalisar da wasu shugabanni musamman daga shirin Arewa na ganin dokar tamkar wani yankan baya ne na jefa yankin su cikin karin wani kuncin talauci, kan haka suke ƙoƙarin ganin bata samu sahalewa ba. Sanata Muhammad Ali Indume, dan majalisar dattawa ne daga jihar Borno, yana daga cikin masu fafutukar ganin cewa ba a yi nasarar kakaba wa 'yan Najeriya wannan doka ba. In dai ma za a tinkari magana haraji sai dai a ce an ɗauke haraji don halin da 'yan ƙasa suke ciki. Sai in an lokacin da an farfado da tattalin arzikin kasa akwai kasashe wanda masu tashi kamar america zan baka example donald trump ya ce in ana rantsar da shi za a sokar da haraji ghana su ma sun sokar da haraji na vat daga kashi goma sha bakwai zuwa kashi uku talakawan mu ba sa goyon wannan dokan to domin ni zan goyi bayan dokan yanzu kamar mtn headquarter nasu yana lagos bankokin nan da yawa eh, headquarter nasu yana lagos mm. duk abun da suka yi ko eh, za su yi na wanda ya shafi biyan haraji da ake tattarawa in an tattara za a ba inda kamfanin take jihohi kusan hudu ne kawai a lagos ogun rivers da naga kuma da analysis da muka yi da oyo mu dai muna tabbatar ma 'yan najeriya musamman ma 'yan arewa cewa muna dai zaune ba za mu bar a cutar da su kuma ina kira ga 'yan umu 'yan majalisa akan mu tsaya akan abin da jama'a mu suke so. To sai dai baya ga masu yin suka akan wannan doka ta haraji wasu daga cikin 'yan majalisar irin sanata Muhammad Tahir Mangunu na bayyana cewa dokar na da mahimmanci fahimtar ta ne kawai ba a yi ba. Wannan batun na tashi na yi magana a dokar akwai wasu abubuwa masu kyau. Iyalin misali kamar yanzu aka ce ba za a karbi haraji a kayan masurufi ba ba za a karbi haraji a magunguna ba kuma duk wanda albashin shi bai wuce minimum wage ba albashin su in bai kai minimum wage ba ba za a karbi haraji ba to wai nan duk abubuwa masu kyau ne kuma abin da muka faɗa duk 'yan najeriya za su zo su tofa yawon baki su albarkacin baki su a cewar gwamnatin shugaban kasa bola ahmed tinubu tana son tabbatar da sabon tsarin haraji daga cikin matakan da take ɗauka na saita tattalin arzikin kasar to koya masana ke kallon manufar wannan doka da ɗimbin 'yan najeriya ke adawa da ita Dr. Murtala Abdullahi Kwara masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Umar Musa Yar'ado da ke Katsina. Dole a yi fargaba da ita misali in ka ɗauki ɓangaren harajin ilimi. Haraji ne wanda yake da mahimmanci sosai wanda duka makarantunmu kusan da wannan haraji na ilimi ɗin da shi ake yin da yadda su through fund da sauran makamantansu. Yanzu an ce an ɗauke wannan harajin ilimi ɗin amma an maida shi ya zama bashin karatu. so yin wannan abin kaga ya yi karo da provision na kundin tsarin ƙasa wanda aka ce ilimi kyauta ne suka ce ba zai shahi talaka mai karamin kari ba wa ya ce sai mai kuɗi ke iya amfani da manyan abubuwa ai ba kuɗi ba ne bukata ce yanzu in baka lafiya sai a ce magani na naira dubu goma babban magani ne sai a ce harajin bat sai ya shahe shi in baka lafiya sai ka sha shi ko talakan wane ne ai ya shahe ka yanzu dai ga alama yan majalisar na taka rawar sautin gangar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu sakamakon yi wa dokar karatu na biyu inda kallo ya koma kan yan majalisar ko za su amince da kudurin dokar harajin ko akasin haka ganin cewa galibin waɗanda suka zaɓo su a matakin jihohi na nuni da babban yatsan tsanke amincewa da wannan doka da suka ce na neman ƙara musu wahala kuma suka bayyana barazanar ramuwa a lokacin zaɓe. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. ta abujar najeriya da kuma talabiri a jamhuriyar nijar agogo ya kama karfe bakwai ne saura kwata wannan shiri yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na bbc za ku iya sauraron mu ta intanet a bbchausa.com ta gaba a cikin shirin zamu je jamhuriyar kamaru inda kungiyar matuƙa manyan motoci da ke bin hanyar duwala suke yin yajin aiki. za mu sake koma a Najeriya amma yanzu bari mu nufi makwabciya jamhuriyar Nijar inda aka kaddamar da gangami na kwanaki sha shida domin yaƙi da cin zarafin mata da lalubo hanyoyin magance su. Manufar wannan gangami dai ita ce karfafa gwiwar masu ruwa da tsaki su ɗauki matakin yaƙi da cin zarafin mata da 'yan mata da ke karuwa a Nijar. Wakilar ministan lafiya a ƙasar Madan Alfari Aishatu Jibo ita ce ta kaddamar da wannan gangami a karan nan ga kuma rahoton da Cima'ila Isufu ta aiko mana. A jamhuriyar Nijar duk da ƙa'idoji da dokokin shari'a na ƙasa da ƙasa daban-daban da ke ba su kariya daga duk wani nau'i na nuna wariya ko cin zarafi. Matan ƙasar na ci gaba da fuskantar cin zarafin a wuraren aikinsu. Wani bincike da hukumar kula da yawan al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNFPA ta gudanar ya nuna cewa Uku daga cikin mata biyar a Nijar sun bayyana cewa sun fuskanci akalla nau'i ɗaya na cin zarafi a rayuwarsu. Mata ma'aikata na fuskantar matsalar cin zarafi kamar yadda wannan mata ta bayyana tana cewa. Le monsieur tout au début il n'était pas un responsable qui pouvait prendre des décisions sur moi. sur mon travail. Mais à un certain moment, on lui a donné une responsabilité. Ta ta kasance wadda aka azabatar a cikin sashen da take aiki mutumin da ya azabatar da ita kuma a farko bai shugabanci don haka bai da karfin faɗa a shi ko da zai iya yanke wani hukunci amma a wani lokaci an ba shi shugabanci kafin yake samun shugabancin ya ce yana son ta ita kuma take nan ne fa wannan mutumin ya taso ta gaba kamar yadda take faɗa ya fara gallaza mata yana tursasa ta a hankali idan ta yi magana sai ya ce ta yi shiru in ta so ta yi wani abun sai ya ce kada ta yi sai yana wulakanta ta har a gaban yara yasa rayuwarta ta yi kunci a wani lokacin ma sai da ta bar wurin aikin ta tafi ta nemi wani aikin na daban Ƙungiyoyin ƙwadago na ƙasar da suka shirya wannan gangami na kwanaki goma sha shida da zumar ganin ƙasar ta saka hannu kan wasu yarjejeniyoyi da ke kare mata a wuraren aikinsu. kamar yadda madam sani aisata garba jibo shugabar mata ma'aikata na kungiyar stn ta bayyana tana cewa dalili na harko wanda ya sa muke yawace yawacen ga shine niger ita ma ta sa hannu bisa kan convention din nan da ake ta convention san 90 wato convention wadda ta kare hakkin mace bisa kan aikinta tun in ya zamanto mace ta huta wurin aiki ya kare ta gaba da baya ita waka convention din ba zancen a ce kaman wanda ke aikin gwamnati ko wanda ke aikin cikin gida wato sharace-sharace ko wani abu da makamatan shi shine muna gungu-gungu domin niger ita ma ta sa hannu bisa kan wannan convention din Bincike da rahotanni sun shaida da cewa akwai buƙatar a magance matsalar cin zarafin mata a Nijar sannan kuma akwai buƙatar ɗaukar matakin gaggawa domin inganta rayuwar matan. Madam Sani Aisata Garba Jibo ta kuma ƙara da bayyana cewa suna taimakawa mata su shawo kan cin zarafin da yin tar da duk wani tashin hankali da ake yi wa mata. Mu nan ƙungiyar mu ta USTN e in mata sun ka kamu na ƙara akwai lauya da muka keɓe musamman wanda za mu yi ƙoƙari ya ƙwato ma macen hakinta. amma ka san mata ba su so su zo su bayyana kansu don suna gudu in mace an ci zarafinta balle yaucinta tana ganin kamar kullum za a kalle da shi to abin sai ya zamanto cikin sirri ne akwai lauya wanda zai iya kwato musu su. wannan tashin hankalin yakan kai mata da yawa shan miyagun kwayoyi da sauran abubuwan maye Ƙungiyar kwadago ta STN tana aiki tukuru don ganin ta kawar da waɗannan matsaloli da ke kawo cikas ga al'amuran ƙungiyar ba tare da ambato ba. Ta hakan ne kuma tashin hankalin yake da mummunan sakamako ba kawai ga waɗanda abin ya shafa ba har ma ga ɗaukacin ƙungiyar saboda yana shafar yanayin aiki, halin kirki da kuma mutuncin ma'aikata. Rahoton da ila Isufu ta hada mana kenan to a jamhuriyar Kamaru kungiyar matuka manyan motoci da ke bin birnin wato bin hanyar Duwala zuwa Bangi ta tsindima yajin aikin sai baba ta gani. Yajin aikin ya biyo bayan ƙorafe korafen da suka gabatarwa gwamnati na wahalhalun da suke fuskanta sai kuma kisan da aka yi wa wani direba da ake zargin sojojin haya na Rasha da aikatawa. Ga rahoton da Muhammad Babalala ya aiko mana daga Yawunde. yajin aikin da direbobin manyan motoci da ke dakon kaya tsakanin tashar jiragen ruwa a birnin Duwala a Kamaru zuwa Bangi babban birnin jamhuriyar tsakiyar Afirka ya fara yin tasiri ta makwabciyar ƙasar kamaru bisa ga majiyoyi da dama da suka tabbatar da haka ganin cewa duk wasu kayayyakin jamhuriyar tsakiyar Afirka da ke zowa daga ƙetare ta Kamaru suke ratsawa saboda rashin makwabtaka da teku da ƙasar ta yi bugu da ƙari kuma ko kayan abinci ma daga kamaru ƙasar take samu. Ƙin yin gezau da ƙememin da direbobi suka yi ya kai ga ministan harkokin waje na kamaru Lucien Mbelambela ya ziyarci jamhuriyar tsakiyar Afrika, inda ya gana da shugaban ƙasar Faustin Archange Touadera ɗauke da saƙon shugaban ƙasa Paul izuwa gare shi sai dai ba a san takamaimai abin da saƙon nashi ya ƙunsa ba. sai dai kawai ta ɓangaren hukumomin jamhuriyar tsakiyar Afrika, abin da ya bayyana daga gare su shine ana ci gaba da gudanar da bincike game da kisar da aka yi ma wannan direba ɗan asalin kamaru mai suna muhammadu awal kashe wannan direban da ake zargin sojojin haya na ƙasar rasha wagner suka yi ya janyo kuma wasu ƙorafe-ƙorafen da ƙungiyar direbobin manyan motoci zuwa bangi suka gindaya wa gwamnatin kamaru da ta biya musu gabanin su koma bakin aiki baya ga neman biyan diya ga iyalan direba da duk wasu da aka gallaza musu da gudanar da bincike akan wannan kisar tare da haɗin gwiwar jami'an tsaron kamaru ga kuma maido da karen motar direban da aka kashe menaje bazil shine mataimakin shugaban kungiyar direbobin ya ci gaba da cewa le respect strict de la Convention inter-État sur la libre circulation des personnes et des biens. ya ce aladabtar da jami'an makwabciyar ƙasa da su mutunta yarjejeniyar 'yancin kai kawo tsakanin ƙasashen da suka rattaba hannu a kai da kawar da cin zarafin da 'yan sandan jamhuriyar tsakiyar afirka suke yi daga an ƙetara ƙasarsu. sai dai ƙorafe-ƙorafen ba su tsaya a nan ba shi ma muhammadu ɗahiru tela sakataren ƙungiyar ya ƙara da cewa memlo le ke qui est dans nos camions on nous et répond par ce on fait payer ya ce koman diesel da suke ɗauka a cikin tanki tankin motocinsu sai sun biya duwani idan suka zo shiga centrafric sa'an nan kuma ana tilasa musu biyan kuɗin auna nauyin kayan da mota ta yi dakunsu alhalin kuma babu ma'aunin bugu da ƙari kuma su ne suke biyan ayarin motocin da suke musu rakiya izuwa bangi kenan su ne suke ɗaukan nauyin tsaron kansu da kansu a faɗin shi. A taƙaice dai ya ce she sun biya har jaka hamsin na sefa tukunna. Rahotanni sun ce dai laifin Muhammadu Awal shi ne yawan tsayuwar da ya dinga yi a hanya a cikin jerin ayarin motocin da yake ciki sakamakon zafin da injin shi ya dinga yi a hakan ne wani sojan haya na rasha ya sauka kawai ya buɗe mishi wuta. Muhammad Babalala sashin Hausa na BBC daga Yawunde a jamhuriyar Kamaru. To da muka koma Najeriya shugabannin rundunonin sojan ruwa na kasashe goma sha takwas da ke gabar tekun Gini da wakilan sauran wasu kasashe da kungiyoyi masu ruwa da tsaki sun kammala wani babban taro da suka gudanar a Abuja babban birnin Najeriya inda suka tattauna kan yadda za a ƙara damtse wajen shawo kan matsalolin tsaro da ke addabar yankin na gabar tekun Gini a kuma inganta hanyoyin gudanar da harkokin kasuwanci a kasashen gabar tekun da kuma sauran hulɗoɗinsu da kasashen duniya. Riya Admiral Zakariya Shako Muhammad wani jami'i ne a rundunar sojin ruwan Najeriya ya yi ƙarin bayani a hirarsa da Abdulsalam Ibrahim Ahmed sai dai kuma ya fara ne da bayyana ƙasashen da suka halarci wannan taro. Jami'an sun zo daga kasashen kamar guda sha tara za ga senegal da su gambia har da kasar mutu ta nigeria ga su mutanen ghana ga kuma su ivory coast har zuwa can gangaren angola su congo guda biyun da kuma abokan arziki daga kasashen ta turai daga kuma European Union suka zo taron. To me kuka tattauna? To mun tattauna yadda za a ƙara tsaron wannan tafkin na gabar gini ka ƙara zage damtse a game da dakile barayin teku da kuma barayin mai da kuma